نقل ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين manufar rayuwar annabi da halitta shi da Allah ya da aiko shi wato don da'awa ne zuwa ga Allah don kira zuwa ga Allah shi an makasudi da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam a bayan ƙasa ba don haka ba da Allah bai aiko annabi ba da kuma karantar da shari'a da mai daɗi da wadda ba ta da daɗi inda shari'a ce da horo da alkhairi wannan shine makasudin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ƙasa don haka ne Allah ya halicce shi ya aiko shi ya zauna cikin ƙasa yana wannan da'awa Allah ya aiko manzon shi sallallahu alaihi wasallam don ya zan rahama ga talikai don rahama ga talikai Allah ya aiko shi saboda haka duk abin da annabi ya zo da shi rahama ne babu wani abu wanda ka cuta ma al'umma wanda annabi ya zo da shi annabi ya kira mutane zuwa ga tauhidi ɗayantawa ubangijin talikai mahaliccinsu abinda annabi ya kira zuwa gare shi kenan a ɗayanta mahaliccin talikai wato da bauta shi kaɗai da bauta ma Allah shi kaɗai bai da abokin tarayya, da nisan bautar duk wani abu wanda ba Allah ba, na gumaka na gumakan mutane da duwar watsu da itatuwa da sauransu. Kamar da Allah maɗaukakin sarki ya ce, Ya kai annabi, sallallahu Alaihi wasallam, mu mun ka aiko ka. kana mai shaida kuma kana mai bushara kuma kana mai gargadi annabi sallallahu alaihi wasallam shaida ne ga al'ummar shi kamar yadda kowane annabi zai yi shaida ga al'ummar shi kuma kana mai kira zuwa ga Allah da izinin Allah kiran da annabi yake yi da Allah da izinin Allah yake yi shi yasa yake kiran mutane zuwa ga Allah su zo su bar komi su zo su bi Allah kuma kana wata irin fitila mai haske ko da annabi ya zo mutane na cikin duhu na jahiliya shirka ta zan watse ta watsu cikin al'umma ayyukan ta'addanci sun watsu cikin al'umma mutane suna cikin duhun jahiliya annabi ya aiko Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama hitila mai haske kai ma ne bushara da cewa suna da wata irin falala mai girma daga Allah mu'mine su adda falala duk wani wanda adda daraja ba mai daraja in ba mumini ba ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ولا يفقهون أه؟ لا يفقهون بس غانيوا إذا ga Allah take sannan ya ba da izzan nan ga manzon shi sallallahu alaihi wasallam sannan ya ba da wani ɓangare na izza din nan ga muminai don haka wa'adda daraja cikin ƙasa wa'adda izza Allah da annabi da muminan da abbiye da annabi sallallahu alaihi wasallam gakka yi ɗa'a ga kafirai gakka yi musu ɗa'a duk abin da kafirai ka so ka yi to gakka yi kahiri ba a yi mai ɗa'a in yace bari ka ce na kiya in yace yi ka ce na kiya in dai kafiri ne in ya nuna maka hanya ka kauce daga wannan hanya haka nan hukan Allah su ma kai musu da'a kai musu biyayya amma kuma ka bar cutar su kai da ka cuta musu ita cuta ko kahiri an ka cuta Allah zai isa mishi saboda haka komi ka kahircin mutum ba a duka cuce shi ba amma ga kai mai da'a ga abin da yake kiran ka zuwa gare shi na kabirci. ka dogara ga Allah ga ka dogara ga kowa don shine mai rai wanda baya mutuwa wa tawakkala ala Allah ala al-hayy alladhi la yamut wanda dukkan dogara gare mai mutuwa ne bai iya isan maka ga komi amma Allah shine mai isan maka ka dogara gare Allah ya isa shi ne wakili wanda al'amura shi ka su shi ke gudanar da su yadda ya ga dama kuma yadda suke zama alkhairi ga jama'a. To, manzo sallallahu Alaihi wasallam wannan umarnin da Allah ya bashi ya tsayu da da'awa zuwa ga Allah. Cikin iyallan shi, cikin mutanen shi ya yi da'awa, cikin dangin shi ya yi da'awa wa an zara shirya ta kalakarabi ya ma dangin shi gargaɗi gaba ɗaya da mutanen shi gaba ɗaya da ma garin shi garin makka alƙare shi litun zira umar ƙura wa man haula annabi ya yi maƙo alƙariyu gaba ɗaya gargaɗi da garuruwan da suke gehen ƙauyawan makka garuruwan duniya baki ɗaya ƙasashen duniya da inda annabi da'awar shi ta kai yana raye da inda da'awar annabi ta kai bayan hurcewar shi sahabbai sun ka ɗauke ta sun ka tallata har ta kai ko'ina a faɗin duniya ya yi ma larabawa baki ɗaya wa'azi ya kira su zuwa ga Allah kaidadun mutanen duniya baki ɗaya. Kuma ka illa ka fatalin nasu duk mutane gaba ɗaya, duk annabi ya musu gargai. Don haka annabi sai da ya wa'azta duniya baki ɗaya, kowa da kowa, da dukkan halittu. Yana kiran mutane cikin dare, annabi ya yi wa'azi da dare. da rana annabi ya yi wa'azi don haka shi wa'azi bai da lokaci wanda ake cewa ga lokacin wa'azi ko yaushe lokacin wa'azi ne ya yi wa'azi a halin zaman gida ba ya cikin tafiya kuma ya yi wa'azi a cikin tafiyar don haka halayen annabi gaba ɗaya na wa'azi ne ko ina samu kanshi mai wa'azi ne ya yi wa'azi yana lafiya lau kuma ya yi wa'azi cikin rashin lafiya wa'azi aiki ne ko ba lafiya yi a gai ko ba lafiya ko cikin kana ciwo za ka yi wa'azi annabi ya yi wa'azi yana lafiya lau ya yi wa'azi bai da lafiya harci na ajalin shi na karɓar rayuwa ta sai da annabi ya wa mutane wa'azi Allah ce ba mu aiko ka ba face rahama ga talikai annabi rahama ne ga talikai baki daya da mutane da aljanu da sauran halittu yan uwa musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da ya yi da saƙon Allah kaf bai rage komi ba ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka wa in lam taf'al wa ma ballagta risalatahu wallahu ya'asimuka minan nas alƙawali Allah ya zai kare shi ya ida saƙon Allah kuma ya ida bai bar duniya ba sai da ya ida saƙon Allah duka ya bayar da amana wadda Allah ya azumi shi don babu babba amana kamar ka yi karatu ka yi da karatun ga mutane Allah ya karantar da shi kuma ya yi da karatun ga mutane annabi ya ba da amana annabi ya yi ma al'umma nasiha kowa ya nuhe shi da alkhairi kuma ya yi abin da jawo alkhairi gare shi duniya da lafiya annabi ya yi jihadi saboda Allah gaskiyar jihadi gaskiyar jihadi annabi ya yi ba jihadin hauka ba jihadi na shari'a ba da rayuwa ga addinin Allah ba da lokaci ga addinin Allah ba da dukiya ga addinin Allah annabi ya yi jihadi gaskiyar jihadi kuma ya bar al'umma bisa ga fara hanya tas duk wanda ka gani bisa ga wata gurbatar ta hanya bayan annabi ne aka kirkiro ya bi amma annabi fara hanya ya bar mutane akan da bai bar mutane akan shirka ba bai bar mutane akan bid'a ba ya aza su bisa ga hanya kakkiya wadda ‘yan an bi sai aljanna. Darenta kamar yininta yake, ma'ana farkon ta kamar ƙarshe. Kuma babu mai karkacewa daga wannan hanyar da annabi ya bar mutane a kanta in ba halakakke ba, sai halakakke. Shi dai ka kauce ma hanyar da. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar al'umma akan ta sai dai halakakke da kaga mutum ya bar hanya annabi to halakakke ne wannan kuma tabbatarwa ne ga cewar da Allah ya yi subhanahu wata'ala yace ya ce ya kai manzon Allah ya kai manzo ka ida abinda an kai ka da shi يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس wannan na annabi yayi yayi aiki tukur wajen ida sakon Allah komi Allah ya aiko da shi sai da ya fada kuma Allah ya shaidi manzannin Allah gaba ɗayan su yuballiguna risalati rabbihim duk manzanni suna ida sakon ubangijinsu ba mai ɓoye manzanci balai annabi da yake shine cikamakon annabawa kuma shine mafi hikin annabawa shi azzababben wanda har a ka cewa ah, don shi an halitta duniya ha fa kaifa tad'u daruratun man laulahu lam tukhraj ad min al-adami wa ba dan shi da ba a haifar da duniya daga cikin rashi ba da ba a halarci duniya ba baki ɗaya Allah ko ya halarci duniya don a bauta mishi ba don annabi ya halarci duniya ba don a bauta mishi ya halarci duniya to waɗanga littafan tatsuniya su ne jahilai ka karatu sai su mai da abu jidali ai don annabi an kai duniya ai kwacce bai son ceton annabi ko taimakon annabi ai halakake ne saboda komi an dunkule an zungura ma manzo Allah komi ba a raga ma Allah komi shi mushriki komi bai raga ma Allah ba ba abin da ya bar ma Allah ha wanda yake fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilma Allah ilmu ilmu Allah wal qalam wa min ulumika ilma Allah wal qalam ha wai duniya da lahira cikin baiwar annabi suke kyautar annabi ce kuma kaɗan ne daga cikin baiwar min tabidiyya fa inna min judika duniya wa darrataha wa min ulumika ilman lauhi wal qalami duniya da lahira duk cikin baiwa annabi su ba baiwa Allah ta ba baiwa annabi ta kuma ɗan ɓangare ne daga cikin baiwa annabi ومن علومك علم اللوح والقلم ilimin allo na lauhul mahfuz wanda komi na ciki ummul kitab komi na ciki da alƙalami wanda Allah ya halitta ce rubuta ya rubuta komi da komi to duk gaba ɗaya wa min ulumika wani abu ne daga cikin ilmin mukan kai annabi shin wanga me ya raga ma Allah bai raga ma Allah komi ba to haka ne suka ta rutsewa don haka da an ce a ba Allah haƙƙin shi a ba annabi nashi haƙƙi sai su yi ta wada to Allah ba a ɗan ɗa wai wata ce tsohuwa ta ta karba wani abu sai kucewa da ta ce shehu Usman saunan bawan Allah da ke kusa gare ta sai ce tsohuwa inda ke ce Allah da yahi ce Allah ta ce to ɗan ɗa ko kun ka raba ɗaya biyu ai da Allah da shehu guda ne kai kukun ka raba ɗaya biyu to waɗanda suka kai ga irin za ka samu wannan lammai cikin zaure ba san Allah ba ba san annabi ba ba san mabancin Allah da annabi ba ga ga littafai ki ganki ganko amma ba san Allah ba tururuwa wanga ta hisu sanin Allah ta daga kafafunta tana roƙon Allah sama ta birkita ran annabi Sulaiman alaihi salam zai na roƙon ya ce ku koma an shayar da ku da roƙon wasunku ta san Allah na sama tururuwa amma ga kin gigi mallami bai san Allah na sama ba tururuwa ta san Allah na sama kuma ta san Allah ke badawa ba mai badawa in ba shi ba saboda haka ta fuskanci Allah tana roƙon shi yau ga babban mallami ƙaton mallami wanda ake ji da shi wai bai san Allah ka taimako ba har da annabi na taimako bai san Allah ɗaya ka ceto ba har da annabi na ceto don haka yan an ka ce annabi bai ceto ba a neman agaji ga annabi faɗa zai yi ko ceton annabi ta lahira ai ba wanda zai musunta ko duk ahalar suna sun tabbatar da ita amma tawa ta ceton gaba ɗaya ai ta Allah ta shi ka ba annabi izini in bai bashi izini ba ai bai yi qul lillahi shafa'atu jami'a ai duk ceto ta Allah ce da ta annabawa da ta mala'iku da ta kowa duk Allah da su ha wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zina Allahu liman yasha'u wa yarda mala'iki nawa a sama amma ceto su bai karkata komi sai bayan Allah ya yi izini sai Allah ya ga dama ko annabi da zai ceto ai ba kawai ko ceton ba kawai zai tashi kai tsaye ta yana Allah yana roƙon ceto ba a'a sujuda zai ta yi karkashin al'arshi yayi yayi ta yaban Allah yayi yaban Allah da yaban da shi kan shi bai san abin da zai faɗi ba sai wannan lokacin sai Allah ce ɗauko kanka roki abin da ka so a baka nemi ceto a baka ceto sai ce al'umma ta annabi zai duk wanda bai da hisabi cikin al'umma ka je ka shigar da shi aljanna ceton annabi sallallahu alaihi wa sallam ceton da zai yi kamin ma a yi hisabi a shafa'atul uzma babbar ceto kowa ba a hisabi sai annabi ya wannan ceton kuma Allah ne zai ba shi dama yi ai ba shi da kai ne zai yi ba inda annabi yana ceto da kai na yi ai da bai wa fatima gargadi ba wa an zira ashira ta kalakarabina hadisi na cikin sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira duka ƙuraishawa ya game su da kira sannan keɓe su ɗaiɗaiku yana wannan dangi wannan dangi wannan kabila ana kiran su guda guda da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam quraishan fa amma wa qassa ya gami da kira kuma ya kebance ya kaza ya kaza ya bani abd munaf ya bani abdul muttalib ya bani hashim ya bani haka yayi ta kiran su kai sai da ya kai ya safiya amma ya amma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ke safiya ammar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Fatima Binta Muhammadin sallallahu alaihi الله عليه وسلم انقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا duk waɗancan bayan ya kira su ya ce an kizo an fusakun minan nar banu hashim ne banu abdu manaf banu muratu bin ka'ab duk sai da ya kira duka sake kowa ya tsamuka ne daga wuta ban ya kare muku komai daga Allah fa inni la amlaku lakum min Allah shay'an ghayra anna lakum rahima sabuluha bi bilaliha zumunta da tsakanina da ku zan rinka sadar da ita duniya duk abin da kuka so wanda nika yi zan iya yi muku amma kan lahira ta Allah ce ba mai komi lahira in ba Allah ba saboda haka kowa ya yi ƙoƙarin tsamukan shi daga wuta da yi ma Allah da'a to ashe kaga ko Fatima manzo Allah bai san tana cikin waɗanda zai ceta ba bai san wa zai ceta ba shi kanshi sai waɗanda Allah ya mai izini ya cece su bayan ya mai izini ya yi ceton kuma sai waɗanda an kai mai izini ya ceta su zai ceta amma kaga jahili annabi ka cece mu ya Muhammadu ka kula da mu ɗan banza ya kula da kai hukumi yayi muku nasiha wa nasaha al-umma wa jahada billahi haqqa jihadi wace irin kula da muku bayan ya muku wa'azi yayi da muku zako wai kwashe su ya kai aljanna shi kula da su ya kai su aljanna dabirtacce kana nan kana jira kai wani ma ba wai annabi ya kaji ba shi wa shehun ma na ma eh, yake nan yana jira eh in ka ji jahili dibgagge takwali yana addu'a Allah ka ƙara ma shehu Usmanu karama barzahu Allah ka tashe mu cikin aljihu ne kai ka jira aljihu ka tashi cikin aljihu don kana dabitacce ina shehu ga aljihu kowa zai tahi tsirara hadisi ya inganta farko wanda za a samu tawayi ga jikin annabi Ibrahim alaihi salam hatta da annaba tsirara za su tashi to ina shehu ga aljihu kun san jahilai suna nuna cewa shehu zai tashi da riga mai aljihu dubu saba'in ko wani aljihu yana ɗaukan mutum dubu saba'in sai ya yi mai awa dubu saba'in yana kai mutane aljanna wai kami ma Allah ya hisabi ya kwashi waɗanda ya kaso ya kai aljanna shi mu shirki bai rabuwa da addu'a Allah ka tashe mu cikin aljihun shehu to zamna jiran aljihu jiran gawan shanu kasan shanu za su zo ƙarƙashin gawa su zauna jiran ya faɗo su ci jiran gawan shanu to in ka zauna jiran aljihu ka yi jiran gawan shanu wahala ɗaya za ka yi ka ƙare cikin bala'i musiba ka ma ga shehun ina za gan shi za ka zama kai kaɗai ran da Allah zai tambaye ka ai kai kaɗai kake ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuman fa yanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru bayna yadayhi fala yara illa an-nara tilqa wajh fattaqun nara walau bi shikki tamra ran nan kaga shehu in ka duba dama ba ka ganin komai in ba aikin ka in ka duba hagu ba ka ganin komai sai aikin ka in ka duba gaba gare ka ga ramin wuta wuta na balbali to ina shehu yake ran nan ina shehun yake bale haka zauna wai Allah ya ta shehu cikin aljihun shehu aljihun da babu rigan ma babu kai da jan an ce mutum da riga mai aljihu du saba'e kai aljihu goma ma an kai ma ga riga kai an san mahaukaci kake da an gane ka da riga da aljihu goma an san baka da hankali to har aljihu dubu saba'in ka sama ga haukata tsuntsa ko Allah ƙara mace wa Usmanu karama barza wacce maka ya mai karama tukuna wadda ka neman ya ƙara mai kai dai ka ce ta ramma da Allahu bi rahmati Allah ka lullube shehu kai mai kwari kai mai kube da rahmaka ko annabi sallallahu alaihi wasallam kowa babu ai wanda aiki ne ka shigar da shi aljanna suka ce annabi hadda kai yace illa an zama da bi rahmati ko ni sayan Allah ya lullube ni da rahmashi to kai ko hakka tabbatar da cewa Allah ya mai karama Kari kaka bai da Allah ya mai Allah Allah ka kara ma Shehu Usmanu karama barzahu kaga ka tabbata ya mai kenan mahaukatan suna nan sun tahi wai shehu ma yana da asharatul mubasharatu bil janna yadda annabi yake da su shi ma shehu na da su ya tsara su jahilai sun tsara akwai wani akwai wani akwai wani amma kuma abin mamaki cikinsu bai ambaci Muhammadu Bello ba wanda ya kawo nan ko ya kawo Muhammadu Bello ba shi ciki to ko shi ya tabbata dan aljanna din bale yawa wasu bushara da aljanna ai annabi ya tabbata dan aljanna ne shi to shi wa tabbata dan aljanna ne wa tabbata shau dan aljanna ne wa tabbata don haka shehu muna mai fata alkhairi ahlus sunna ne muna fata alkhairi gare shi amma ba mu tabbatar da ba wanda muka mai yanki ga dan aljanna ne sai wanda annabi ya wadi wannan ita ce kaida ta ahlus sunna kamar da ba mu yanki ga wani dan wuta ne sai annabi ya riga fadi annabi ya tabbatar don haka babu mai tabbas cewa shehu ɗan aljanna na in ko akwai mai tabbas wane ne kuma ya dalilin shi ka dai mai fata alkhairi ya yi ma addinin musulunci aiki kuma muna roƙon Allah ya karbi aikin shi da duk sauran waɗanda suka yi musulunci aiki kuma muna roƙon Allah ka ba shehu aljanna mu ma Allah ka ba mu amma hurci guna da iri ne ka tabbatar da cewa shehu na aljanna ƙarya ce wannan shirme ne zurɓaɓiya ce yana cikin guluwi kuma ƙur'ani ya hana guluwi ba guluwi yana cikin guluwi ka tabbatar ma wani dan aljanna wanda annabi ba ce faɗe shi ba ba Allah ya faɗa ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam wato yayi kira zuwa ga Allah ya yi da sakon Allah ya yi kira zuwa ga Allah tun yoshi yake kira zuwa ga Allah tun farkon ran da aka aiko annabi tun ran da aka aiko annabi tun ran ne ya fara kira zuwa ga Allah tun aiko shi kuma aikin nan ya ci gaba da shi har zuwa ƙarshen rayuwar shi har mutuwar shi har ƙarshen rayuwa dai bai bar kira zuwa ga Allah ba yana kwance ciwon shi na karɓar rayuwa dai yake cewa yana jayo mayahi yana rullube huska ta in yadda mu da mayahin kuma ya kware huska ta yana ta addu'a Allahumma a'inni ala al-maut wa sakaratihi ka taimake ni ga mutuwa da magagin mutuwa a cikin wannan halin ne yake cewa qatalallahu yahuda wata riwaya wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida yana cewa Allah ya la'anci yahudu da nasara sun rike annabawan annabawansu masallatai yana cewa gafku rika kabarin mutanen gafku riki na abin nan masallaci yuhazziru ma sana'u yana tahziri ga abin da sun ka aikata gakku rike kabura masallatai wanga tauhidi ne ke karanta ko ba tauhidi ba ba a sallah gun kabari ba a rikon kabari masallaci kabarin kowa ba a sallah gare shi hatta da na annabi sallallahu alaihi wasallam kai addu'a Allahumma la taj'al qabari ya yu'bad Allah kakka mai da kabari na zan gunki wanda ake bauta hmm? kabarin kowa an ka bauta ma ya zan gunki jahilai suna nan suna faɗa wai an ce kabarin shehu ya koma lata da uzza da manata kabarin shehu da na muhammadu bello da na abdullahi wai wai faɗa wurin suna ga wurin yi bai wai su han faɗa su kai kuma ya zan gunkin kuma sun ki magana in an ce abu ya zan gunki in ba shi ya ce a yi mai bauta ba bai san ana yi ba gunki ne a wajen shi wanda ya bauta mai ba a wajen shi ba shi wanda an ka bauta ma don haka cewa kabarin shehu ya zallata da uzza bai rage ma shehu daraja ba ko ta biyar daraja shehu na nan don ba wurin shi shehu din yake lata da uzza ba wurin mushrikan nan dai da ka bauta mishi dan bangare biyu ne da masu bautar da wanda anka bauta ma wanda anka bauta ma in ya yarda da bautar ya zama dagutu ya zama gunki in ko bai yarda da bautar ba ya zan gunki wajen waɗanda suka bauta mai ba wajen shi wanda aka bauta mai saboda haka kabarin shehu ya zallata a wajen mushirikan da ke bauta mishi a wajen shi shehu usmanun bai ce a yi ba bai zan lata ba a wajen shi shi haka nan duk wurin da aka bauta ma ko duk kabarin da aka bauta ma ko duk mutumin da aka bauta ma bai zan gunki ba a wajen shi amma ya zan gunki a wajen waɗanda suka bauta mai don haka ana yi cewa gunki ne ai ko lata ba ita tace a bauta mata ba ko asalin lata wani mutumin kirki ne in kun karanta ku samu eh, eh, eh, abin nan littafin ibn kasir tafsirin ibn kasir akwai masara da mujahid ya da abdullahi dan abbas to asalin shi wani mutumin kirki ne da ke kwaba ma alhazai gari yana ba su suna sha lokacin aikin hajji kun san aikin hajji tun tun lokacin annabi ibrahim ba bari ba har cikin jahiliya har koyo shi ana yi sai dai wanda suka yi ba na musulunci suke ba sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya gyara ɓannatocin da ake ciki aka koma ga na musulunci din to alhazayin sun ka zo yana kwaba gari yana ba su suna sha da yan mutu sai sun ka mai da wannan wurin da yake zama yana kwaba garin kabarin sai sun ka mai sai abin bauta ina zama lata ai daga lata ya luttu ai ya luttu saweka kwabawa gari yake daga wannan kwaba garin da ya samu sunan shi na lata cewa an kai mutumin banza ne ai ba ta bauta ma mutumin banza ba duk inda kaga gunki mutumin kwarai ne ha ah? da ya gusa da ya oka da nasara da wadda duk mutanen kwarai ne ai tun mutanen kirki ne don haka yanzu akwai mai zuwa musulmi ga kabarin kilafa to ya shirka amma ga kabarin shehu sai a zo a yi shirka amma babu mai zuwa kabarin kilafa to ya shirka don ba mai zuwa ga kabarin kilafatu ya kai garawa ko ya duka yana neman tabaruki akwai mai zuwa kabarin kilafatu yayi ashe kaga shirka ta yi sauri zuwa ga mutanen kirki saboda guluwi a ah? alghulu na fi quburi salihin yusayyiruha awthana dama yin guluwi ga kaburin mutanen kirki yana mai da su gumaka su koma gumaka to shi na sun kawa kabarin shehu usmanu kuma shi na mu maka kokarin sai mun tsabtace kabarin shehu usmanu insha Allah shi muke kokari sai mun gudda wannan shirka da ake wurin daba in ka shirya ka shirya in baka shirya ba ka shirya insha Allah tahiya tana tahiya sai an gudda wannan shirka ne insha Allah ko mu muna rayu ko ɗayanmu ko jikokinmu shibkata tana nan muna yi kuma tana nan tana fitowa in an kai lokacin cin samara nata muna raye sai mu gani ba mu gani ba 'ya'yanmu su gani ko jikokinmu alhamdulillah mun dai shibka alkhairi tunda muka shibka mutane tauhidi a cikin zukatansu kuma ƙoƙarin raba su da shirka don haka shibkanmu mu insha Allah za ta hito ko ta hito kuma tana nan tana yi tana nan tana girma sai ta kai lokacin da insha Allah ba a iyawa da ita lokaci kawai muke jira kamar yadda kuka san akwai masu jiran lokaci game da mu mu ma muna nan muna jira game da su fa tarabbasu inna ma'akum mutarabbis ku ku jira mu muna nan muna jira amma kuma a sa ƙarfe da wuta mu gani waka nasara, insha Allahu. jundullahi su suke yin nasara ba jundu shaidani ba su jundu shaidani ne mu kuma jundullah muke nasara insha Allah mu ne marijaya illa dai ga mu yi rauni mu yi haƙuri akwai abubuwa waɗanda yake idan jami'an tsaro ba su nemi tankwahe su ba da wuri ba san inda za su kai ba wannan matsala lalle tabbas jami'an tsaro sun yi bakin kokarin su game da ita an daɗewa sai ka ji mallami ya zo yana kira nan aka hitowa ga hili bisa mimbarai mun gama da 'yan shi'a sauran 'yan Allah na sama jami'an tsaro suna ji kuma muni 'yan Allah na sama kuma sun sani suna ji mutum yana barazana zuwa gare ka kuma an san ko da wa yake a zura mai ido tahiya ta kai ta yi tafiya har wani ya hito ya ce duk wanda ya ce ba kabarin shehu kaza ne ko kaza ko kaza jini ne ya halitta kuma an san ko da wa suke an san ko da suke har aka kai wanda ya zo ya buɗe baki ne ya ce akwai shina nan aje mun san shirin da an kai bala'i ya dusa sakwato wanda ba a taɓa yi ba kuma mun san shirin da aka yi ma wannan malamin da shi da ɗalibai ne za a shi gidajensu a kama su a yayyanka akwai malamin da ya faɗi hakan jami'an tsaro suna da shi akwai wanda ya buɗe baki ya ce ko taron suna ko jana'izan an haga lukuwa a kashe shi ko jana'izan an haga lukuwa a kashe duk jami'an tsaro suna da wannan akwai wanda ya ce Allah ya gwada mai ya hau cikin lukuwa ya rawa bisa gare shi duk jami'an tsaro suna da wannan to ga shi na an kai ga ayautarwa waɗanda suka yi jiho wannan ba Allah suka kashe shi wani zaɓi suka cewa ɗan lukuwa ne a kashe shi ɗan lukuwa ne to wallahi lukuwa ba tsoro gare su ba son zama lafiya gare mu zama lafiya muka so wallahi babu wani bala'i wanda muka tsoro in ba wanda ya hito daga Allah ba amma kiran mu jami'an tsaro wallahi su rinka ɗaukar mataki tun ba a kai inda abu zai ɓaci ba inda bai taruwa gare su wallahi waɗanda kalamu suna jin ana yin su ba su ɗauki wani mataki ba wallahi za a kai abin inda ba su ya taro ne kuma wallahi rikicin addini bai taruwa in ya faru kuna jin ana tsokana kuna jin ana tsokana mutane suna kyalewa ana tsokana mu muna kyalewa har an kai da ayyatarwa yau a zo a kashe mutum akan mu kuma ku ƙin kun? to muna kira ga jami'an tsaro su ɗauki matakin da ya dace su ɗauki matakin da ya dace tun gabanin ba a kai inda abu zai hikarinsu ba wannan shi ne kiran mu ga jami'an tsaro su ɗauki matakin da ya dace wannan bawan Allah akwai mutanen da suke wurin akwai waɗanda sun ka san waɗanda suka yi wannan sun akwai waɗanda an ka sani cikin su amma har yanzu ba mu ji an kama kowa ba ko akwai wanda kuma ji an kama har yanzu ba mu ji an kama kowa ba sannan ga shugaban musulmi an kashe kahira ya hito ya yi Allah waddai amma har yanzu yau kwana biyar kwana biyar da yin abin Allah lahadi aka kace wannan bawan Allah amma har yanzu ban mutu abin da ya ce ba amma dubora da aka kashe tara na magana kuma annabi ta zaga annabi ta zaga ba ga muryar ta tana zagin annabi an jiya duniya ta jiya wannan kuma ƙarya an kai mai amma ya shiga cikin ya shiga cikin kafirar da ta zagi annabi ya shiga mata yau ga wanda ya ce ba a biɗa taimako ga kowa in ba Allah ba an kashe shi ya ƙi yin magana akwai wata jiha da aka kai hari wata coci ya fi ya yi magana amma mu musulmi an shekar kashin bai tuwa komi kuma a ce shi ya shugabanmu saboda ɗaya malamai makiya Allah suna alaman fada ba su yi da faɗin gaskiya ai ya kamata ko da munafunci ya magana ya hito ɗaya ce abin da aka yi bai daidai ba a'a akwai wasu ɓangare waɗanda suka wannan aiki bai so ya ɓata musu rai ya san waɗanda ke hura wutar bai so ya yi magana a ce ya shiga cikinmu shi yasa bai so ya yi magana to ka nuna mana yanzu ba namu kake ba na wasu kake to don haka ka tabbatar da cewa mun tabbatar da cewa yanzu ba bangaren da ka dauka ka gwada mana bangaren da ka dauka amma su jami'an tsaro su tsaya su yi aikin su duk abin da an kai babu wanda ba a sanar da su ba da abubuwan da an kai hakon idi bare 10 duk suna hannunsu maganganun da aka yi duk game da mu suna hannunsu duk maganganun suna nan duk an ba su amma wancan karon saboda sanin cewa muna faɗa da gwamnati ba tare take da mu ba gwamnatin jiha saboda haka sun ka ƙin komi akan matsalar saboda gwamnatin jiha tana faɗa da mu ba mu tare da ita saboda haka an ka taushe maganar an ka dakile ita, lauyoyin ma an ka yi musu barazana har lauyoyin barazana ake musu mu ya an ci mutuncin mu ba kare mana mutuncin mu ba kare mana mutuncin mu mu ya an ka ci mana mutunci saboda ba kowa muke ba ana gani mu ba kowa bane wallahi duk abin da aka yi muna sane da shi duk shirye-shiryen da aka yi muna sane da su sai wanda muka kyale mutum-mutum da aka yi a ci mana zarahi, a ci mana mutunci duka mun sani amma wallahi ku sani wagga da'awa ruwan dare ce wallahi ba ta ruwa take yi ba yi dai wahalar da kakai ka gama wallahi tana nan tana tafiya insha Allah sai ta game duniya ba da awan manzo Allah ta ba sai ta gama duniya kowa bai yi tarin da ga malam Idris can Sheikh Idris Abdulaziz a Bauchi yana can 'yan ɗariƙa sun game da gwamnati suna gallaza mishi. Muna roƙon Allah duk wanda adda hannu ga tsare malam Idris a hana shi sallah gida ne a hana shi jagorancin jama'a ta yi musu sallah idi Allah muna roƙonka duk mai hannu duk mai hannu ko shawara ya bada ko daɗi ya jiya an yi Allah muna roƙonka Allah ka turo mai bala'i ya da ya raba malam Idris da gida ne Allah ka raba shi da gidan shi Allah ka raba shi da jama'a shi Allah muna roƙonka gwamnatin Bauchi Allah ka tarwatsa ta Allah ka saukar da bala'i ga gwamnatin Bauchi Allah ka wace ta Allah ka fitine su Allah ka saukar musu da musiba gwamnatin Bauchi ya Allah gwamnatin Bauchi mun kai ta zuwa gare ka ya Allah Allah ka isan ma Allah ka isan ma jama'a alu suna ga gwamnatin Bauchi Allah ka karya su Allah ka saukar da bala'i a kansu Allah ka saukar da musiba a kansu Allah ka hirgitar da su Allah ka tarwatsa su duk abin da sun ka tara na rashin gaskiya Allah ka wace shi Allah yadda ka yi ma mara burki na Sokoto Allah ka yi ma mara burki na ainihin bauchi haka nan. Yadda ka yi ma na Sokoto Allah ka yi ma na bauchi haka nan. Yadda ka karya na Sokoto Allah ka karya na bauchi. Allah ka yi ma musulunci maganin su. waɗannan abubuwa da kuke gani wallahi ba abubuwa ne da ake bari don kira zuwa ga Allah wato ita ce dole wajibi ne akan kowane musulmi namiji da mace kuma Allah ya yi umarni da wa'azi kami ya yi umarni da sallah da azumi da sauran ayyukan ibada lokacin ayyuka na farilla lokaci gare su ya gandace amma ita da awa ba ta da lokaci koyaushe kuma ayyukan da kuke gani na farilla wato ‘ya'yan icce ne na da'awa daga da'awa sun ka hido duk wani aiki na ibada da cikin da'awa ya hido in ba da'awa da ba a samu sallah ba in ba da'awa ba a samu azumi ba in babu da'awa ba a samu zakka ba duk ayyukan addini ba su samuwa sai ta hanyar da'awa shi sa Allah ya ce ma annabi ka ce wannan ita ce hanya ta qul hazihi sabili a ila Allah ala basiratin ana wa man ni? wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin hanyar annabi kenan la hazihi sabili kira zuwa ga Allah shi a hanya annabi wa'azi hanya annabi akwai mai kyama hanya annabi in ka yi kyama ga wa'azi ka kyama hanya annabi kuma ba kowane wa'azi a wa'azi ba sai wa'azi na gaskiya wanda aka yi shi da alkitabu wa sunna kuma hasaran magabata ko ka karanta aya ka karanta hadisi in baka fassara magabata ba ba wa'azi kake yi kai kira zuwa ga da Qur'ani da hadisi kuma da fassara magabata bisa ga fassara magabata Allah ya shirye da mu Allah muna roƙonka wannan bawan Allah wanda aka kashe akan tauhidi muna roƙonka Allah ka karbi shahadar shi Allah gafarta mishi Allah ka ba dukan yan uwan shi haƙuri Allah ka sa aljanna ce makomashi sannan sauran yan uwa musulmi Allah sa ga wannan ya yi tasiri gare su na sa rauni wanda yake ban sa ran ya zan rauni gare mu samun ran duka mai zan ƙarin ƙarfi kawai gare mu Allah sa ya zan ƙarin ƙarfi gare mu kowa gai ya kashe wuta kowa ya ƙara hura wuta shi a kan kira zuwa ga Allah ku yi tsaye bakin rai bakin fama duk a kashe mu akan wannan Eh? akwai wanda bai shirya a kashe shi akan kira zuwa ga Allah kowa na shiri. da mu da ɗalibanmu da kowa mazanmu da matanmu muna shiri a kashe mu akan kira zuwa ga Allah kuma wallahi ba mu rage daraja ba ko ta ɗan biyar in an kashe mu bisa ga hanyar Allah eh walastu ubali hina uqtalu musliman ala ayi jambin kana lillahi masrai duk inda mutuwa ta same mu in dai muna akan addini wallahi ba mu bakin ciki ba mu damuwa mu dai zan bisa ga anya Allah wala na illa wa antum muslimun mutuwa cikin kafirci shine abin bakin ciki innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu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 عباد الله قد أرسل الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين فدعا الناس إلى توحيد رب العالمين وعبادة الله وحده لا شريك له واجتناب عبادة ما سواه من الأصنام والأوثان وغيرها كما قال سبحانه وتعالى ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wada'iyan ila Allahi bi idhnihi wa sirajan munira wa bashiril mu'minina wa bashiril mu'minina bi anna lahum fadlan kabira wa la tuti'il kafirina wal munafiqina wada'a lahum wa tawakkala ala Allahi فقام صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله تعالى بين أهله وعشيرته وقومه وقريته وما حولها والعرب قاطبة والناس كافة والعالم قاطبة يدعو إلى الله في الليل والنهار والحضر والسفر والصحة والمرض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 wata rakala ummata alal bayda lailuha kana hariha la yazigu anha illa halik ta haqiqan li subhanahu ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas wada'a ila allahi yaumi awwal yawmi bi'isatihi ila akhir yawmin min hayatihi wa rabba ashabahu ala dhalika فالدعوة إلى الله هي مقصد حياته صلى الله عليه وسلم كلها وهي واجبة على كل مسلم ومسلمة وقد أمر الله بها قبل الصلاة والصوم وغيرها من الفرائض من فرائض الإسلام ووقت الفرائض محدود wa waqatu ad-da'wati mutlaqun ghayru mahdud bal ad-da'watu ila Allah ta'ala hiya ummu al-fara'id kulliha wa ada'u al-fara'id min samaratiha wal hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikeen اللهم اعز الاسلام